dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari shi kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya bamu damar dawowa karatu bayan dogon hutu na azumin Ramadana a wannan shekara da Allah madaukakin sarki ya nufe mu da aikatawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ayyukan da muka yi a cikin watan Ramadan Allah ya karba mana Allah madaukakin sarki sa mun dace an rubuta mu daga cikin intattun bayi Allah madaukakin sarki ya karba addu'o'in mu da muka yi biya mana bukatun mu na alkhairi addu'o'i da muka yi na neman zaman lafiya a cikin wannan wata mai girma da Ramadan. a gidajenmu da mu da jihohinmu da ƙasarmu baki dai Allah ya karba mana Allah madaukake ba mu lafiya da zaman lafiya ko shakka babu wannan ramadanan a dole mutane ya zama na wajibi ne akan su ma su dukufa wajen addu'a akwai abin mamaki a ce wata ramadanin da ya wuce a ce mutum bai dukufa yin addu'a wa ƙasarsa ba bayan wa kansa domin kasa tana shangal-tangal tana cikin wani hali ne yasu Allah maɗaukake sarki ya san yadda za a kare muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana addininmu, ya tsare mana mutuncinmu, ya tsare mana jininmu, ya tsare mana dukiyarmu da zuriyarmu baki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ba mu shugabanni na gari ya Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da ayyukanmu da muka yi a cikin Ramadanan da ya gabata ya Allah maɗaukakin sarki ka zaba mana zaɓi na gari Allah duk wanda za su kawo sababinsu za a samu saukin rayuwa a samu ci gaban addini a samu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka sa su za su yi nasara a cikin dukkan zaɓuɓɓukan da za a yi muna cikin kitabul hajji har yanzu yau kwanan watanmu goma sha ɗaya ne ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi sallama 1447 kuma 30 ga watan shida. muna nan a cikin kitabul hajji ne har yanzu a karatun da ya gabata muna babul ihrami wa ma ya ta'allaqu bihi babul ihram wa ma ya ta'allaqu bihi muna cikin sa muna hadisin Abu Huraira wanda shine hadisi mai namba ta 756 a cikin bugun da ke hannuna mun karanta shi mun fara fassara shi sai lokaci ya kure bada na yi tsammanin za mu karasa babin nema sai ya zama na hadisin ma bai karasu babin na tana hadisai guda biyu da ke gabansa da aka hadisin abu huraira za mu tashi a kansa in allah ya yarda allah ya datar da mu faɗin daidai ya ba mu ikon aiki da digi malam ya cewa na biyu huraira ta rabbi allahu anhu ƙala lamma fataha allahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makka قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر متفق عليه حديث أبو هريرة yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da nasara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin makka Allah madaukakin sarki ya ba da manzon Allah nasara ya ci garin makka qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi nasi abu huraira ya ce manzan Allah ya miƙe cikin mutane fahamidallahi wa asna alai ya yabi Allah ya masa kirari Sun maƙala sai nan sai yace inna la habasa an makka talfi Allah maɗaukakin sarki ya tsare makka daga giwaye wa sallaba alaiha rasulahu wal mu'minina kuma Allah maɗaukakin sarki ya da nasara wa manzan Allah da mu'minai alaiha akanta wa innama lam tahilla li ahadin kana qabli ita makka bata taba halitta halatta wa wani kafin ni ba wa innama uhillat li sa'atan min nahari iyaka nima an halatta min ita ne wani dan lokaci cikin wuni wa inna lan tahilla li ahadin ba'di kuma ita makkan ba za ta taba halatta ba li ahadin ga wani ba'di bayana fala yunfaru sayduha ba'a ta da abin farautar ta a kore shi a razane shi ballantana a kama shi wala yuqtala ha? ba a sarewa kaya da take ciki bishiyar kaya ma ba a sarewa ballantana sauran bishiyoyi masu amfani wala ha? In illa limunshidin tsuntuwar garin makka ba ta halatta a dauka illa limunshidin ce ga mai cikiya wa man qutila lahu qatilun sai manna Allah ce duk wanda aka kashe masa waninsa fa huwa bi khairin nadaraini to yana da zabin ɗayan biyu fa qala al-abbas al-abbas ibn abd al-muttalib fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce illa al-ibkhir yace sai dai ku sai dai tsaure ko a wannan hadisi malam ya kawo shi domin ya nuna mana irin girma da Allah madaukakin sarki wa makka da irin kariya da Allah madaukaki ya bata da irin yadda Allah madaukakin sarki ya mata alfarma ya girmama ta aka hana duk wani abin da yake mummuna ne a cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yabo wa Allah ya kirari ya faɗi daga cikin falalar makka Allah madaukakin sarki ya tsare giwaye ba su iya shiga makka ba don su yi ta'adi su yi barna wato mutanen abraha mutanen ƙasar yaman da suka zo domin su yaƙi garin makka su rushe ɗakin kaba abraha ya zo akan giwa suka zo akan giwaye Allah madaukakin sarki ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka sani bane yayi ubangijin kai da ma'abuta giwaye alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin ba Allah madaukakin sarki ya sanya takaicin su kaidin su mummunan shirin su fi tafzilin cikin bata ba wa arsala alaihim dairan ababi kuma ya turo musu tsuntsaye waɗanda suke bin juna sun yi jeyi wannan na bin wannan tarbihin bi ijawatin min sujjilin suna jefa saduwar watsu na wuta faja'alahum ka asfin ma'kulin Allah madaukake sanya suka man karmami abinci na dabbobi anan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗan wannan abin cewa Allah madaukakin sarki saboda girman garin makka giwayen da masu giwaye da suka za su rushe ɗakin kaba Allah madaukakin sarki ya tsare giyan ba su isa shigowa ba wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina kuma Allah madaukakin sarki ya wato ɗaukaka ya sallaba ya ɗora manzan Allah da muminai akan makka ya ba da nasara waɗanda suke cikin garin makka lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wannan lokacin da aka fatawa makka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta takwas bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam yayi shiri domin karban garin makka garin makka dai mun sani mahaifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yana ji yana gani ba inda yake so kamar Makka aka kore shi aka fitar da shi da shi dukkan wanda ya imani da shi saboda zalunci alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wanda aka fitar da su daga cikin gidajen su ba tare da haƙƙi ba kawai saboda sun ce Allah saboda sun ce Allah za su bauta shi kadai aka fitar da su aka kore su to ana nan ana nan addinin musulunci yana ƙarfi al'ummar musulmai suna samun karfi har aka kai shekara ta takwas inda annabi sallallahu alaihi sallama ya ga lokaci yayi Allah ya masa izini yanzu ya je makka shi ma ya kwaci garin garin da aka kore shi aka fatattaki sahabbansa wasu ma aka kashe su Allah ya ce to yanzu lokaci yayi yanzu Allah sallallahu alaihi sallama ya je kuma dole mutanen makka suka bi wuya shine wa sallaba alaiha wa rasuluhu wal mu'minina Allah ya dora manzon Allah da mu'minai akan ta a cikin a cikin wannan gari na Makka to tunda lokacin da aka kai wannan harin na fatahu Makka ai akwai waɗanda aka kashe a Makka asali yaki aka kai amma da yake da yawa sun mika wuya kuma manufar dama ba kisa bane shikenan sai zama duk wanda ya mika wuya ba kace shi ba Wanzu Allah ma ya dinga sake bonus yana man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abi sufyan to ya samu aminci ku kyale shi man aghlaqa darahu fa huwa amin wanda ya shiga gidansa ma ya rufe ku kyale shi shi ma tsira dan bai nufin yake mu ba tunda ya shiga gida ya buya haka manzo Allah dinga sake bonus to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma lam tahilla li ahadin kana qabli makka ba a taba halarta wani annabi ya yaki a cikin ta ba sai annabi muhammad shi kare sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni din ma fa uhillat li sa'atan min nahari an halarta min ita ne wani dan lokaci a cikin wuni ba wai tsawon lokaci bane a wuni ne kuma wunin ma wani bangare aka ba shi dama ya yaki makka wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di kuma za ta taba halarta wani bayana ba haramun ne mutum ya kai wa maka hari wannan lokacin da aka ba manzan Allah shi ne kawai a duniya Allah ya taba halartawa a kai wa maka hari amma daga nan ya zama haram an fahimta ko saboda girman makka a wajen Allah madaukakin sarki annabi ya ce fala yunfaru sayduha ba a furgita abin farautar da ke makka kaga aka ce ba a furgita shi ma ina kuma gaban ka kama shi ba a farautar su an gane ko wala yuktala shaukuha bishiyar kaya da take cikin makka ba a sarewa saboda girmama makka ba a yadda ko bishiya ta kaya ne ka sare ba ballantana bishiya mai kyau mai amfani kaga dai bishiyar kaya ba ta launa amfani ko mai yawa amma ita ma aka ce kada sare ta shi yasa wata rawa wala ba jaruha haka nan ba a yankewa bishiya duk bishiyar da take a makka ba a sare ta haramun ne kawai ka gaba shiya a garin ka sare saboda za ka yi cinto ko za ka yi wata bukatar ka kai wafa fita wajen haramin makka ta je ka saro amma ba cikin makka ba wasu malamai suka ce sai dai mutum bishiyar sanin shi ya dasa da kansa to yana da dama ya sare ta amma bishiyar da suke fitowa wanda ba wani ya dasa su ba ko wani ya dasa ba kai ba ka sarewa har yanzu wala ta hindu sake ba zuwa ilali shidi a sake ba ai alluk ba tsuntuwa baya halatta tsuntuwan garin makka ilali shidi sai ga mai cikiya in ba za ka cikiya bakar maka dauka A ah, to wanda ba ta makkan ba fa me ya bambanci kenan tsintuwar makka da tsintuwar bauchi domin an ce wala layin illu sake batuha illa lil mushiri ke ga bisikiya kenan baka dauka dan ka amfani da shi tsintuwar wani gari ba makka ba kala dinshi akwai tsuntuwa kankanwa abinda bai ta kara ya karya ba wanda matsakaitan mutane ba za su biyo baya ba don ya faɗi ba za ka biyo baya kana cikiya ba ɗari yan da abubuwa a baya suna kwanin nan sai kamar ɗan sandanka jefar da wani ɗan sanda ko wani ƙwayar dabino da zai ce kamar baro ko fensu ko ta ‘yan rezarka haka ta faɗi irin wannan tsintuwar in ka yi ta a musulunci ya halatta ka ɗauka ka amfani ta ita ba ka ciki a kowa ba kamar naira ashirin ko hamsin mako? haɗari wani ce haɗari ma a wannan zamanin saboda lalacewa kudin da suka yi ɗari ma ba ta da darajar da za ka jefar da ita ka yi ta. to yan ƙananan abubuwa ne marasa daraja to wannan ya halatta ka ɗauka ka ci ka hauka kai amfani da shi amma abin da yake mai daraja ne matsakaitan mutane in san rasa za su da ana cewa matsakaitan mutane saboda wani malam kasan talauci ya masa daurin minti Allah kiyaye mu wani saboda tsabar talauci da kebura da yake dauka hamsin da masu biyo baya to shi za a kita ausatun na matsakaitan mutane wani kuma mawadaci ne don ya bar ɗari ma ba zai dawo kanta ba ɗari ba zai cikyawa ba da ya wadda dubu ɗari to kaga matashi ko in samun dubu ɗari an ce ba da lissafin sadaki nawa bai cika to shi suke cewa ausatun nas amma duk abinda irin matsakaitan mutane za su biyo baya to wannan sai yi cikiyar shekara guda man wadar da lokacin fali arrifa sana haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi tsuntuwa wanda ya samu tsuntuwa to ya cikiyar ta shekara guda shekara gudan nan a bayan suna cewa za ka ji abubuwan masajidi ƙofofin masallatai a wurin da katsin ta danyen kusan wurin da katsin ta sai ka rinka zuwa masallacin wurin kana cikiya zo kofar masallacin mutane suna fitar su jama'a an akwai wanda ya jefar da wani abinsa an yi tsintuwa ya bai bayani ya eh, yi rufe ka a ha annabi ya ce ka gane igiyar ka ifafa ha ka gane jakar ma'ana ka ɗauki sufar don ya zo ya bayani da sufa kaza ne sufa kaza sufa kaza ko wani wurin da mutane suke taruwa kaga yanzu kawai sai ka je gidan radio sai ka sa a social media da sai ka jan an yi yaran ka fada masa ko a wani wuri haka sai a ce to jama'a an yi tsintuwa a makarantu ma da muna firamare ana yi haka sai a ce an zato su kudi su ba su kai naira 100 ba amma sun fi naira 20 saboda makaryata ne ake yin haka kana zuwa wannan kace naira hamsin ne zai ci nasa ne amma an kafa da haka to in zai gesin ma da wahala ya ci yan dubu-dubu ne ko yan dari biyar-biyar ne sabi ne ko tsofi yan dari biyu ne haka bayani to amma idan makka ne ba a ɗaukan ko ƙanƙantan abu illa shi ne sai mai cikiya haka wasu malamai suka ce bambancin tsuntuwar makka da yadda ba makka buke sannan tsuntuwar da ba makka ba in ya shekara guda kana cikiya ba ka zama mai shi ba to fa a nuka biya ya halatta yi amfani da shi ko kai sadaka ko ka ci suka ce amma ban da makka wala ta hillu saqidatuha illa lil mushrik suka ce nan komin tsawon lokaci baka ci sai da ta zama saboda girmama maka da Allah madaukaki sarki ne wa mun man qutila lahu qatil fa huwa bi khairin nadarayn wanda aka kashe masa nasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce bi khairin nadarayn yana da zaɓi biyu me ya zaɓi guda biyu an yi masa kin an kashe masa ɗan uwansa to yana da zaɓi kisasi walakun fil kisasi hayatu sai ai kisasi fa katabna alaihim fi anna nafsa min nafs zaɓi na biyu shine idan ya yi rangwame faman ofiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'arusu a da'un ilahi bi an wanda aka yi masa rangwame ta wani abu a cikin dan uwansa fa fattiba'un bil ma'arusu a da'un ilahi bi isa to masu bin kudin a biya su kyautata su ya kamata mai biya kuma shi ma ya kamata wannan kaga wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadan jumla ce mu ba. jumla ce da ta bujiro ba ta cikin wannan bayanin da aka yi na garin makka domin wa man qutila lahu qatilun da aka ce masa ba sawan a makka ne ko ba a makka ba ya shiga ciki fa faqala al-abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yuqtala shawkuha yaji manzo Allah ya ce ba a sare koda bishiyar kaya sai ce illal izhir sai dai tsaure a wata riwayan ya zo da tambaya ne shi gaji da tambaya illal izhir sai dai tsaure faƙalar nabi sallallahu alaihi sallama illal izhir sai manzo Allah ce eh sai dai tsaura Abdullahi dan Abbas yace saboda da shi suke amfani da yawa shi suke rufin daki suke danga da haka suna yawan amfani da shi suna karnin bukata kuma akwai shi da yawa a banka in aka ce ba za su tara ba an dora musu wahala kuma addinin musulunci kasan yana zuwa da sauƙi duk lokacin da aka samu tsanani sai a samu sauƙi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haras yuridu Allahu bikum al wa la bikum al don haka don aka nema mu sauƙi sai aka halatta musu wa an abdullahi ibn zaid ibn asim radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa inna ibrahim harrama makkah wa da'a wa da'a li ahliha wa inni haramtu almadinata kama harrama ibrahim makkah wa inni fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a bihi ibrahim li ahli makkah muttafaq alayhi hadith abdullahi ibn zaid ibn asim Allah ya kara masa yadda dalibin an kawo suna abdullahi ibn zaidin akan karasa ibn asif a kawo sunansa na uku saboda bambance shi da abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi shahararru ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu kowanne abdullahi ibn zaid to da Allah aka ce abdullahi ibn zaid aka yi shiru ba za ka gane wanne ne ba kar ka dauki wancan kuma ba shi bane to da haka malamai suka kawo sai su tantance maka da suna na uku abdullahi ibn zaid ibn asif wancan kuma abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih dan ka ware wancan da wancan a musulunci haka ake faɗin sunayen mutane a faɗi sunan mutum sunan babansa in za a sa na uku a sa sunan kakansa ko garinsu amma haka kawai malam aka je aka ɗebo ne hudanci wannan yahudanci na bani takaici haka kawai aka kakaba mana malam test them wai sanin test eh ka zo ma tukun wanne ne ma sanin din a rikici wani ya ce maka sunan karshe ne wani ya ce a ah, sunan baba ne wani ya ce suna na biyu ne su ma masu yi masu matantance ba malam akan sunanka ɗaya yayi gaba ɗaya yayi baya in ka dinga shan wahala a banki arrangement din sunanka bai daidai ba a manta da sunan mutum a yi tabbatar sunan ubansa duk wannan wani abu ne na yahudanci ba shi da alaka da mu bai yi daidai da addinin mu bai yi daidai da al'adar mu ba amma malam ka rufe duhun kwakwalwa irin na mutanen mu me me amfanin da bai mana dan Allah ne amfanin da yake na tambayi har abinki na yi tambaya na ce wai me amfanin asa sanin test din nan ne ya ce wa haka ake rubuta kawai na? bai sani ba a kan wannan ko? wallahi malam arrangement yanzu da kowa sunansa a jere ake samu don Allah ta samu wannan matsalar? wannan abin wasu mutane suna ganin sa karmi ne amma ni yana bata min rai ne saboda inda a ce wani abu ne mai amfani kai hakuri da shi amma bai da amfanin komai sai ba cutarwa sunan a koma ana faɗin sunan babanka da ana gaya maka sunan babanka wani ya kira sunan sunan baban naka yi zage ka abokinka ya ɗauka sunanka ne ka gani ko? wallahi ya kamata duk abin da za a rinka kawo aure a kawo abubuwan da ya daidai addinin mu da al'adun mu da dawo da shi amma abin da ban mu da alaka da shi ba mu san da amfanin sa har wani mai abin nan ma'aikacin bankin nace masa nace nace Allah madaukakin sarki ka wani dan majalisa mai kyau da zai je motion akan wannan abin yace amin <laughs> saboda tsabar abin ya ban haushi kwana da kwanaki ne ina ina zuwa banki akan wannan wannan issue ai wai arrangement of name eh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها النبي إبراهيم يا حرم تقرم مكة كما يا أدعى ومتى ننقرم wa inni haramtu al-madina yace ni kuma na haramta madina kama harama ibrahimu makka kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka wa inni da'awtu fi sa'iha yace kuma na yi addu'a wa sa'inta na'u wa muddiha da mudunta na'u bimithli ma da'a bihi ibrahim bimithli ma da'a ibrahim li ahli makka da irin kwatankwacin yadda annabi ibrahim ya addu'a wa mutanen makka muttafaqun alayhi wani hadisi manufar kawo shi a ƙarƙashin wannan wuri saboda abubuwan da aka faɗa na alfarmar garin makka ka gane cewa wannan alfarmar to akwai ta ma a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ibrahim ya haramta makka kuma ya addu'a wa mutanen makka ni ma na haramta madina kuma na yi addu'a wa mutanen madina kamar yadda annabi ibrahim ya yi wa makka menene ma'ana annabi ibrahim ya haramta makka ai ba shi haramta makka ba Allah ne haramta amma shi ya sanar da haramcin ya roƙi Allah maɗaukacin sarki rabbi ji alhaza baladan aminin warzuƙa alahu minas samarati rabbi ji alhaza baladan aminin warzuƙa alahu minas samarati mana amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah yake awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim baku gani baku sani bane baku gani bane mu muka sanya muka sanya shi harami amintacce ashe Allah ne ya haramtar da shi ya mai shi haram haramtaccen wuri wajen zubar da jini haramtaccen wuri wajen yaki an haramta ba amma annabi ibrahim a.s. shi yake sanarwa shi ya samun don allah ya ce inna ibrahim harrama makka da haka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sanarwa yake ma'ana allah ya haramta garin madina kamar yadda ya haramta garin makka kamar yadda annabi ibrahim ya sanar ne ina sanarwa annabi ya yi addu'a wa garin makka allah ya sanya wasa'insu albarka ma'auninsu mudu da sa'i da suke awo da shi ya yi addu'a Allah sanya masa albarka kamar yadda annabi ibrahim alaihissalam ya yi mutanen makka to nan malamai suke cewa kenan duk abin da ya haramta a makka ya haramta a madina ko ku a'a akwai wasu abubuwan ne da suka haramta wasu ba su haramta ba farautar garin makka haramun ne suka ce to madina ma haka ne tara bishiyar makka haramun ne madina ma haka ne daukan tsuntuwar makka don mallaka haramun ne ta madina ma haka ne ko ku akwai babbanci wasu malamai suka ce da farauta da tara bishiya waɗannan kamar yadda suke haramtattu a makka to haramta tuya madina suka dogara da wasu maganganu na wasu magabata da suka wasu asar na sahabbai da tabi'an tabi'ai suka ce amma ban da tsantuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rana yana zaune da ɗan jikansa Alhassan hasan radiyallahu ta'ala anhu sai ya ɗauko dabino ya samu dabino kwaya ɗaya ya ɗauka sai annabi sallallahu alaihi sallama ya kwace har yake cewa laula an ni aksha an takuna min as-sadaqati la laula an takuna min as-sadaqati la ba don karta zama wata sadaka bane ni ma da naci kenan abin da ya sa manzan Allah ya hana ya hana alhassan ci shi ne mai saboda gudun karta zama sadaka ce su kuma manza Allah sallallahu alaihi da iyalan yana ba sa shi sadaka ba wai ya hana shi ne dan me ba dan ba bane suka ce wannan yake nuna akwai bambanci tsakanin tsintuwar makka da tsintuwar madina ke tsintuwar madina kamar tsuntuwar bauchi ne in abu karami ne wanda bai da wani kima da yawa mai shi ba zai dawo ba mai madaidaitan mutane suka ci kawai in kana so in mai yawa ne kai cikiya in ya shekara guda kana ciki baka samu mai shi wasu sai ka amfani da kayanka suka ce to haka madina mai sabani ne dai mai yawa tsakanin malamai akan maganar makka da madina وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدينة حرام ما بين عين إلى فور رواه مسلم hadisin aliyu da abi talibin Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce al-madinatu haramun garin madina haramtacce ne <clears throat> ma baina airin tsakanin dutsen air ila saurin har zuwa dutsen saur wasu duwatsu ne guda biyu dutsen air da kuma dutsen saur nan ana ga maka iyakan haramin madina kenan kamar yadda makka take haram iyaka yadda ake ce hududul haram in Allah ya kai ka makka ka taso daga jidda kafin ka shiga makka za ka ga a rubuta a ce maka daga nan haramun makka ya fara wa hududul haram al-makki iyakar haramin makka kenan in zaka fita in za ka shigo za ka gani a rubuce za ka fita haka ta rubuta haram start here a rubuta da turanci a rubuta da larabci to yadda garin makka yake da haram to haka madina ma take da harami iyakarta ina ne iyakar tsakanin ayir da fawo a ah, akwai maganganun malamai da yawa akan wa'ina ne ayi da saur din wasu daga cikin malamai suna ganin gaskiya ayir da saur babu a makka madina an san dutsen ayir da dutsen saur a makka ne a babu a madina me ya kawo wannan magana anan kenan suka ce layu yurafu bil madinati ayrun wala thawr a madina ba a san wani aur da thawr ba wannan yasa wasu malamai suka yi dukarin tawili suka ce ai ana nufin wato fadin haramin madina kamar fadin ayr da thawr a makka ne in ka kwatanta daga ayr zuwa thawr a makka to iya wannan girman wajen shine haramin madina kaga wannan tawili ko shi ake cewa tawili saboda suna ganin cewa waɗannan duwatsun babu su wasu suka ce a'a an kamanta ayir da saur a makka ne da kuma allabataini wato alharratul garbiya da alharratul sharqiyya iyakar garin madina akwai alharratu sharqiyya ko alharratu garbiya wato wasu kananan duwatsu a gabashin makka da yammacin gabashin madina da yammacin madina suka ce to manzo Allah ya kamanta waɗannan gabar ta gabar da a madina da yamma zai kwatanta su da wancan duwatsun guda biyu amma malamai masu tahqiqi suka ce gaskiyar magana waɗancan malaman da suka ce babu ayi da faur a madina a madina Allah ya saka musu da alheri amma ba su bincika da kyau bane akwai akwai ayi da faur a makka kuma akwai ayi da faur a madina shebatul hamd a sheik shebatul hamd Allah ji gansu drama cikin sharhin bulugul maram ɗinsa fikiyar islam ya yi bayani sosai ya ce suna nan yace shi har ya hausu ba duka yace kowanne sai da hauye su sufofinsa gaba daya yace suna nan yace ayir in kana so ka ganshi ka je wato kudancin madina kudu maso gabar da zulhulaifa abinda ke rabewa tsakanin zulhulaifa da ayir shine wadul aqiq ni ta wannan bayani yace shi kuma jabal saur dutsen saur kuma yace yana bayan dutsen uhud ne ba a hade yake kuma da dutsen ba a baya kadan yake dan karami ne yace arewa maso gabar da dutsen uhud yace anan yake ne hana haushi ma haka shebatul hamdi yake fada kuma na ga nuqul malamai da yawa al-allamatul maghribi al-maghribi ya kawo cikin tamamu ah, sharrinsa na bulugul maram albadar tamam na nakalta ganin malamai wasu waɗanda sun je a lokacin su ma a shekaru can magabata sun je garin suna tambaya don su san madina duk abinda suka gani suna tambaya kuma sun yi tambaya meye wannan aka ce musu wannan dutsen sa saur wannan dutsen sa ai kenan akwai kaga man alima hujjatun hujjatun ala mallai la wanda ya sani hujja ne aka wanda bai sani ba an gane ku idan aka ce akwai gauran dutse misali a bauchi wani zo ce a gauran dutse dai ka an sani a kano ne babu a idan wani ya samu wani dutse wanda ana ce masa gauran dutse shi ma to kaga ya zo da ilimi mu a karba samu gauran dutse a kano ba zai kore kuma samu gauran dutse a wani wuri ba an fahimta ku yanzu na tafiya kawai a hanyar gombe can ina jin gaba da alkaleri kawai sai daga wani signboard a rubuce giya da sabuwa kafa alkaleri ne ko? to kafa alkaleri ha! ta ce giya da sabuwa ikon Allah iso sabuwa ita ba? sunan tike nan su ta gani? ni kwa da kwakwa irin na shebatul hamdi nake to na ga giya da sabuwa ne sai da muka je muka yi abin da mu mun da'au kawai na ce mu shiga muka shiga lungu muka je muka samu mai unguwa mai wurin jagora a wajen wani malami ne mai almajirai tsayawa na ce ni ga zo wucewa sai na ga da sabuwa shi ne yake kwarai kwa ka zo gyaɗa sabuwa ya ce to ya aka yi nan ya zama da sabuwa ya ce to ya shi mutumin da ne kuma shi ya kafa garin sai tarihinsa har ma ya gaya mun wasu 'yan uwansa lokacin ma na kira su muka yi waya da su da wane da wane da wane da wane to kaga samuwar waccan giya ɗan zai kone samuwar wannan wanda bai sani ba bai sani ba ya yi samuka akwai giya da wajen alƙalai rika ce mun babu saboda baka sani ba to ka gani har na ji giya da sabuwa na zauna na sha ruwa na yi alwala na yi sallah a masallaci an na yi wa'azi a gani na tabbatar akwai ta ko? ta Allah ya sa mu dace babu sifatar hajji wa dukuli makka wannan babi da malin ya kulla zai mana bayani akan siffar aikin hajji a dunkule siffar yadda ake aikin hajji tunda aikin hajjin nan ibada ce a wajen wa ake koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya manzon Allah ya aikin hajji aikin hajji dai ana yi tun lokacin jahiliya shawa sun samu burbudin ayyukan da ake yi na aikin hajji da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi suna yin wasu wasu daidai wasu ba daidai ba amma suna yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka ya koma madina bai samu yin aikin hajji ba sai shekara ta goma shekara tara da yi a madina bai taba zuwa aikin hajji ba ballantana mutane su koya lokacin shirar musulunci ta sauka hukunce-hukunce duk sun sauka da aka akwai bukatar manzon Allah ya aikin hajji wa mutane su ga yadda ake kai tsaye domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake makka bai koma madina ba lokacin ba a ta aikin hajji ba shari'o'i ba su sauka ba hukunce hukunce da yawa duk bai sauka ba lokacin ana kiran mutane zuwa ga su da kaɗai takar Allah ne tukuna malam ya kawo hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu cikin sahabban Annabi alaihi salatu wasallam ba wanda aka samu ya kiyayo aikin hajjin Annabi kaman Jabir Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala yayi binciken kwakwaf bibiyar kwakwaf zamu ce tun daga gaban sa akai yayi bibiyar kwakwaf ko aikin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowar manzon Allah gidansa zuwa masallaci ya zo ya yi sallah ya yi ba wa mutane ya kama hanya ya fita daga madina ya je bil hulaifa ya kwana ya yi harama har dawowar manzan Allah madina duk jabir ya haddace gaba gaba gaba gaba ya sa shek muhammad nasir albani rahimahullah sai ya ga cewa babu hanyar da za a yi a yi a kiyaye aikin hajjin manzan Allah sallallahu Alaihi daga A zuwa Z kamar a bibi dukkan riwayoyin hadisan jabir hadisin jabir ɗin nan duk ruwayoyin za a tattara shi ne tattara littafinsa hajjatun nabi sallallahu Alaihi sallama kamar rawa ha jabir aikin hajjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda jabir ya ruwaito to anan shi ma malam hadisin jabir ya kawo mana عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه شيء بلا مكرن تاشي كفو مجو فسرا با saboda tsayin kawai zamu ci gaba fassarawa muna fadan hukunce hukunce da suke ciki har zuwa karshe in Allah ya yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hajja manzon Allah yi aikin hajji fa kharajna ma'ahu muka fita tare da shi in ji jabir dan abdullahi manzo Allah ya fita shekara ta nawa muka ce shekara ta nawa goma bayan hijira ya ce fa kharajna ma'ahu muka fita tare da shi dan manzon Allah ya fita da dandazon jama'a da duk matansa manzo Allah ya fita da su matansa tara bayan shekara ta goma manzo Allah ya gama aure kuma auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe maimuna a shekara ta bakwai manzo Allah ya aure ta idan ce kuma matarsa ta aure karshe ne ya aura shi kenan shekara ta goma matarsa suna nan guda tara banda wanda suka rasu khadija radiyallahu anha ta rasu sai kuma wa sai waye ɗayar wanda ya faɗa karatun gaba za a zo masa da kyauta insha Allah wace ce ɗayar na ban ji ba Allah shirye ka bariya mata ce ko kuyanga ita kuyanga ce a hafsa aiman Allah ya rufe ya bata ba sani ba ne na ban ji ba sunan su wa nan da wa <laughs> ai baka ce komai ba ko kuma baya kamo hanya amma ya makale a hanya zainab bintu khuzaima zainab bintu Khuzaima matan manzo Allah Zainab Zainab Zainab bintu Jahsh ita manzo Allah ya rasu ya barta amma Zainab bintu Khuzaima ta rasu ta bar manzo ta ta riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa to wadannan biyun sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka riga shi rasuwa cikin matansa guda nawa 11 wanda manzo Allah ya tare da su mun ce wanda ya tare da su ne saboda akwai wanda aka daura musu aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai tare da su wannan ba a kirga su a cikin matansa amma waɗannan matan su zago goma sha ɗaya dukkan matan annabi ne a aljanna to duka manzo Allah ya tafi da su kusan kace duk wanda yake da lafiya cikin sahabbai maza da mata ta kowa ya ba annabi alayhi salatu wasalam hatta idza ataina zal hulaifa har muka idza zal hulaifa to shine wannan aikin da Sheikh Muhammad Nasir Albani yayi kaga anan yace da muka fita tare da shi har sai da muka je zulhulaifa me aka yi kafin nan kaga bai zo a cikin wannan ruwayar ba ko to akwai bukatun abu sauraron ruwayoyi sai a nemo meye nan kuma ai mun ce manzon Allah ya zo masallaci yayi sallah ya hudu ba kaga babu a wannan ruwayar. amma akwai sa ruwayoyi har ma irin abin da ya faɗa cikin ba duk to lokacin da muka je zulhulaifa fa walladat asma'u bintu umays sai asma'u bintu umays ta aihu matar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu mahaifiyar muhammad ibn abi bakr asma'u bintu umays a wannan cikin ne mata aifasa muhammad ibn abi bakr kina ana zuwa aiki mai ciki tana zuwa aiki haji ko kenan laifi ne ana masu ciki zuwa aiki haji na ai yanzu doka ne masu mai ciki ba a bar ta je aiki haji an yi laifi au ba yi laifi ba saboda wasu abubuwa aka duba wanda da babu su yanzu akwai su cunkoson mutane da mutanen duniya gaba ɗaya na ga ai ba su wuce mutanen jihar bauchi ba duniyar ba gaba ɗaya a in za a faɗi mutane cewa sai a ce manzan Allah ya je aikin hajji da sahabai sun dubu ɗari dubu ɗari nawa ne dubu ɗari yanzu a cikin mutane a cikin garin bauchi mutum da za ka samu <laughs> da haka in aka duba wata maslaha aka sa doka aka ce mace mai ciki ba za ta je ba ba laifi ba ne marashimin da su kuskure faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ta fili ya ce mata ki wanka wastafsiri ki kunzugu bi saubin da tufafi ki wanka kuma ki kunzugu da tufafi ki samu wani wani wani tsumma wani zani ki tukuikuye yanzu ne kawai sai a ce ta sa napkin ai ta sa fat kawai shi kenan ya sa fat kawai wa ahrimi annabi ya ce ki harama da aikin haji ashe mace mai jini jinin nan baya hana ta niyyar dauka aikin haji kuma sunna ne wanda zai harma da aikin haji ya wanka wanga asma'u bintu umais annabi ya ce ta yi wanka da haka sunna ne idan a lokacin da za a yi harmar a miƙati a yi wanka mace mai al'ada ma kuma za ta yi za ta yi wankan ita ma ta yi kunzugu kuma ta yi harmar ta yi niyyar ta yadda kowa yake yi kenan jinin biki baya hana mai ɗaukar niyyar aikin haji haka nan kuma jinin al'ada ma domin haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa na Aisha ita kuma jinin biki bare jinin haida ne وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم yayi sallah a masallaci masallacin ina kenan masallacin zulhulaifa kenan thumma rakiba alqaswa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau taguwarsa da ake cire ta alƙaswa wasu malamai suna cewa manzo Allah ya taguwa guda uku ne daga ciki akwai alƙaswa akwai al'abba su uku ne ba lallin tuno sunayen bayan yanzu wasu kuma malamai suna cewa a guda ɗaya ce taguwar kawai sunayen ta ne uku saboda wasu rayun za ka cewa kamar yadda ya zo a nan alkasuwa wani wutarwa sai gaba alkasuwa don aka ambata ba kenan sunna ce idan mutum zai yi harama ya yi sallah idan yana da tsarki saga ita mace tun da tana jinin biki ba za ta yi sallah ba mai haila ba za ta yi sallah ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masjidi sai manzon Allah ya salla a cikin masallaci sannan ya hauta gosa hatta idza stawad bihi ala da ala albayda har sai da lokacin da dabbar ta zade da ta ala albayda'i akan filin nan dake jikin zulhulaifa ahalla bit tauhidi sai manzon Allah ya daga sauti da ambatan kaɗai takar Allah ya ɗaga sauti da tauhidi a ahalla min al shi ne rad'u sauti bit talbiya Mutum ya ɗaga sauti da talbiya shi ake cewa al ne a halla. saboda larabawa suna yin ihilali, amma ba da tauhidi ba da shirka suke yi da haka shi manzon Allah a ahalla bit tauhidi don ya bambanta da nasu na mushrikai su suka ce labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan saghira tamliku huwa mamalak malak aka suke cewa labbaika la sharika laka illa sharikan saghira sai wani dan abun bauta wani dan karamin abun tarayya akwai abokin tarayya amma dan karami ne madala ne ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka Allah sa bana da mu za a yi tunda an ce an rufe visa amma Allah ya sa za ka yi sai buɗe wata hanya ko sai a ce an ƙara buɗe visa ma saboda kai wasu ma ya shiga fallalarka ka zan shi wannan aikin wallah malam ko sau nawa kai da daren ka tiro shi kuma sai ka ji malam sau kake ka sake eh Allah sai soyayya a cikin bukatan mutane da wani ya auri wata wata takari da a makka take shi ne aka kamo ta aka dawo da ita da samu komawa ba shi ne ta samu ba zauri a aure ta to ranar shi ne ya zo ya same ta tana ta kuka ya ce ah, me yasa me yake wancan ke kuka wani zai rarrashe ta sai ce wallahi na tuno makka ne ya ce ta ci gaba da kuka ya <laughs> yi eh, ci gaba da kuka ni ma masan yadda zai yi da ke ban da magana baka ya <laughs> ci gaba da kuka kawai ya ce to ai ba haka ake ba haka rarrashe ta baka kai ta ko kano ma <laughs> abinda maka ba faɗa dai Allah ya babu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in